أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala na ibn abi zaid al-qayrawani ko ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala kamar wanda aka saba gabatarwa a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu darasin darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata yan manta ba darasinmu da ya gabata na satin da ya gabata wato ainihi darasi ne na ashirin da uku a cikin wannan littafi inda shi malam ibn abi zai ne ya yi bayani allah shi mishirama a dangane da abin da ya shahi wato bayanin cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewa Allah ya halicci mutum kuma ya san abin da rayuwar mutum take yin wasu wasi kuma shi Allah shi an mai kusanci zuwa ga mutum bisa ga ainihin jijiyarsa da take ga matsarbabinsa kamar wadda muke bayani ko ake cewa da hausa jijiyan mukon lahiya to daidai wannan gaba ne darasin namu na ashirin da uku ya dakata kenan a za mu sake kulle darasinmu a darasi na ashirin da hudu inda za mu ɗauki darasinmu daga inda mun ka dakata zuwa ga gwargwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara gaba ko lamba ta takwas malam ibn abi zai al-qayrawa ne Allah shi mishrama yana cewa alal arshi stawa wato shi Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa daidaita wadda ta cancanta ta dace da Allah wa halal mulkin tawa kuma Allah subhanahu wa ta'ara ya tara gwaninta akan mulkinsa yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala na aiki waɗanda yake daidaituwar Ubangiji ne ta'ala akan al'arshinsa. wanda mazhaba ta halin sunna wal jama'a take akan wannan da sauran dukkanin sifofin Allah na tabbatarwa ga baki ɗayansu za su tabbatar da sifofin nan ga Allah akan abin da ya cancanta ga Allah akan abin da ya dace da Allah min gairi tashbihin wala tamthilin wala takayifin wala ta'tilin ba tare da misaltawa ba ba tare da kamantawa ba ba tare da yauhintarwa ba babu wani abu da za su kawo na cewa ga sifar yadda abin yake hakikata a'a daidaita wadda ta cancanta ga Allah min gaidi tarifin ba tare da karkatarwa ba ko bautarwa au ta'dilin ko yaunintarwa kamar cewa Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma to kaga wannan ya nuna kamar kenan babu Allah amma shi Allah ta'ala ya yi bayanin cewa ya daidaita akan al'arshi shi yasa da aka yi ma imam malik rahimahullahu ta'ala tambaya dangane da wannan cewa menene ma'anar wannan to sai al'imam malik Allah shi mishrama ya yi bayani cewa wato haƙiƙa ita wannan daidaita ma'lum qala al-istiwa'u ma'lum wal kayfa majhul daidaitan nan sananna ce amma ya Allah ya daidaita kuma wannan abin wani abu ne wanda yake an jahilta sai dai ka ce daidaita wadda ta cancanta ta dace da Allah wal imanu bihi wajibun kuma kai imani da haka wajibi ne saboda haka magabata na gari magabata na kirki salafuna as-salih sun tayi akan wannan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da shiya al-imam ibn kathir rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa a daidai wannan ayar ya yi bayani wurin cewa a al-istiwa al arshi ya yi bayani a cikin suratul a'raf cewa amma faɗin Allah ta'ala sun mastawa alal arsh al'imaban da kasir Allah shi yi mishi rahama ya ce to mutane dangane da wannan matsayi sun yi maganganu masu yawa kwarai wanga wuri da ake tattaunawa ko yake tattaunawa a cikin ainihin tafsirinsa wato ya kawo bayanai mabambanta amma nan lokaci ba zai ba da dama ba na ambatar bayanai mabambanta waɗanda shi ainihi al'imam ibn kafir rahimahullah ta'ala ya kawo kawai a wannan matsayi wato biyar mazhaba ta salafuna as shi ne kawai wa abin da zai kawo mana warware dukkanin waɗannan maganganu da kuma tsayawa a kan abin da yake shi ne daidai kamar abin da imam malik rahimahullahu ta'ala ya faɗi da al-imam al-auza'i da Sufiyanus sauri da laisu da kuma wato ainihi shi laisu dan sa'ad da al shafii shi ma ya tsaye akan wannan yana daga cikin magabata na gari na kirki akan cewa Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta cancanta da shi. Haka al'imamu Ahmad rahimahullah ta'ala na da wannan fahimta kuma akan ta yake, haka Is'aqun Rahawaihi da wasu daga cikin su waɗanda ba a ambata ba min a'immatul Musulmi na daga cikin shugabanni na musulmi. qadiman wa haditha da datu da kuma waɗanda suka zo daga baya waɗanda na tafi akan wannan tsari na ahlus sunna wal jama'a shine wato ainihi biyawa da shuɗawa da karantawa kamar wada su waɗannan ayoyi suka zo ba tare da ainihi sifanta Allah ba ko kamanta Allah ko yauhintar da sifa ɗin. kawai shi abin da ahalin sunna wani jama'a suka a kan shi kuma ita ce an matawa kuma ita hanya kuma ita abin biya bayyanawa da fassarawa da karantawa kamar wada ainihin lafazin ya zo tare da sanin cewa kuma laisa ka mislihi shai, babu abin ne kama da Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne kuma mai gani kaga kai ma kana ji kana gani jinka irin na Allah ne a ganinka irin na Allah ne a ya jin Allah yake Allah shi ya san yadda jinsa yake ya ganin Allah yake Allah shi ya san yadda ganinsa yake kama bar wannan magana al'amari ma ya kasance kamar wada su a imma suka faɗi daga cikinsu akwai no'aim bin hamad al-huza'i aka kuma wanda shi yana daga cikin malaman imamul buhari rahimahullahu ta'ala ya yi bayanin cewa man shabba Allah bi khalqi kafara duk wanda ya sifanta Allah da halittunsa kamar mutum ya ba Allah sifa irin ta ɗan adam to ya yi ridda wanda kuma wa man jahada duk wanda ya musul ma wasafa Allah bihi nafsahu abinda Allah ta'ala ya sifanta kansa da shi faqad kafara shi ma yi ridda Allah ya sifanta kansa da sifa ka dawo kai musu baka yadda ba wannan ma ridda ne da haka abinda Allah ya sifanta kansa da shi kenan ka yadda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta Allah da shi ka yadda ba tare da kamantawa ba dukkan wanda ya tabbatar da abinda wato ainihin ya zo na bayani na ayoyin Allah bayyanannu da kuma ingantattun hadisai akan huskar da ta dace da girman Allah ya kore dukkanin wani abu na naƙasa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to a haƙiƙa ya shiga hanyar shari'a to haƙiƙa kuma ya zo a cikin bayanin daidaito Allah akan al'arshin cikin alƙur'ani? wato kamar wurare bakwai Allah ya ambata inda Allah magwayi mai girma ya ce a cikin suratul taha ar-rahman alal Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshinsa kaga daidaita wata ta cancanta da Allah wuri na biyu wa kala Allah ta'ala yace a cikin suratul a'raf thumma stawa 'ala al-'arsh ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshin haka a cikin suratul ra'd Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa thumma mastawa 'ala ash, haka a cikin suratul furqan haka a cikin suratul sajada haka a cikin suratul hadid ma'anar istawa ɗinnan a gurin magabata shine irtafa a wa'ala Allah ya ɗaukaka ya girmama ya cika ya bunƙasa ya buwaya ya daidaita kan al'arshinsa amma masu falsafa suna cewa wannan istawa sun yana da ma'anar istaula ya rinjaya wanda wannan banna ce kamar wada abul hasanin ash'ari rahimahullah ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa da aka ce ma al'ibana ya yi bayani a shahi na 87 ya ce hakika masu cewa sun ce daga cikin mu'tazilawa da jahamiya da haruriya cewar allah mabawayi mai girma a rahman alal arshis a annahu yana da ma'anar cewa istaula wa malaka wa qahara aga wannan tawili na kuma tawili batili bataccen tawili haƙiƙa ibn al-qayyim Allah shi mishrama ya bayyana bacin tafsirin al-istiwa da al istaula a gani ko yayi bayani wurare kamar guda arba'in da biyu ya ka huskoki arba'in da biyu a cikin littafinsa wanda aka ce ma Asawa Ikul mursala ka ji sunan littafin ya kawo wurare arba'in da biyu na ɓacin wannan zancen kamar wanda ya zo kuma wannan bayani a cikin wani littafi da aka ce ma makatasar le muhammadin mausali shi ma ya kawo bayanin bacin wannan tawili da haka lokacin da ibn abi zaid da qayrawa ne Allah shi mishi rama ce, alal arshi sawa Allah ya daidaita akan al'arshi sai ya sake ƙara kawowa gaban wannan kalma cewa wa alal mulki tawa kuma haka Allah ya tara gwaninta akan mulki kamar dai shi ibn abi zaid da qayrawa ne yana nuni da wannan zuwa ga bacin cewar masu falsafa istawa suna da ma'anar istaula saboda Allah mabuwayi mai girma wato ainihi shi an mai mallaka komai shi an mamallakin komai ya mallaki al'arshinsa saboda haka shi Allah guda ne shi Allah ya daidaita daidaita irin wadda ta dace da shi shi yasa Allah ta'ala yake tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk tabarakal ladhi alkaydin sa ya yawa alladhi bi yadihi al-mulk wannan da mulki yake ga hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai haka Allah ta'ala yake lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin mulkin sama da ƙasa na Allah ne da abin da ke cikinsu ga baki ɗaya, mallakarsa ne su bayansa ne, wa huwa ala kulli shayin ƙwabi kuma Allah mai iko ne ga dukkan komai. Lawal samawa samawati wal abu Allah shi yake da mulkin samai da ƙasa wa ilallahi Allah umur zuwa ga Allah ake mai da al'amurra ga baki ɗaya. rayuwar tamu ma za a tattara ta ne gaba ɗaya ta koma wurin ubangiji ta'ala aka ubangiji ta'ala ya ce walillahi mulkus samawati wal ard mulkin sama da ƙasa na Allah ne wa ila Allahil masir zuwa ga ubangiji ta'ala makoma take za a mai shi wurin Allah gabaki baki ɗaya aka ubangiji ta'ala ya ce wa qul alhamdulillah eh, ka ce musu godiya ta tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wannan da bai taɓa riƙon ɗa ba walam yakul lahu sharikun kuma Allah bai da abokin tarayya fil a cikin mulkin sa walam yakul lahu waliyun bai da wani mataimaki min adul wanda zai kama mai daga wani abu na ainihin kaskanci wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmama babu wani mai agaza ma Allah ko kama ma Allah ko ba Allah gudunmuwa mahalun Allah bai da bukata ga komi mai da bukata ga kowa haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard wannan da yake da mulkin samai bakwai da kalsai bakwai walam yattakhidh waladan Allah bai rikida ba walam yakul lahu sharikun bai da wani abokin tarayya fil a cikin mulkinsa wa khalaqa kulla shay Allah ta'ala ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdira Allah ya gwargwanta ya wannan abin gwargwadantawa ya ɗiba masa lokacinsa aka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qul da na za'amtum min dunillah ga ya musu cewa ku kirayi waɗannan da kuka kirkira wani Allah a'a ku kiraye su su waɗannan da kuka kirkira wani Allah kuna cewa su ma alloli ne la yamlikuna mithqala zarra ba su mallaki ko kwaya a zarra ba la yamlikuna mithqala zarratin fi samawati wala fil ard sama da ƙasa ba wanda ya mallaki ko kwaya a zarra wala filaf hakanan ko a cikin ƙasa ba wani mai mallaka ko ƙwaya a zarra wa ma lahum fihima min shari kuma ba su da wani abokin tarayya game da sama ko ƙasa a ce wani ya mallaki sama wani ya mallaki ƙasa a duk mallakar Allah ce wa ma lahu minhum min zahir kuma wato ainihi ba su da wani mai agaza musu ko taimaka musu ko ba su gudunmuwa ko kama musu wala tanfa'u shafa'atu indahu aka Allah ta'ala yace ceto ba ta amfani a wurin ubangiji ta'ala illa liman adina la sai ga wanda Allah ya yi ma izinin a ceta wa qala Allah ta'ala yace qul ka gaya musu cewa A ara'aytum ku bani labarin shuraka akum alladhina tad'una waɗannan abokan tarayyar ku waɗanda kuke haɗawa da Allah waɗanda kuke kira min duni la wani Allah a aruni ma za khalaqu ku gwada min mi na suka talitta mi na ka tsaga mi na ka halitta min al'af a cikin ƙasa ku gwada min am lahum shirkun fi samawat ko kuma suna da tarayya da Allah a cikin halittar sama am atainahum kitaban ko kuma mun ba su wani littafi ne fahim ala bayyinatin minhu wanda suna da hujja akan shi wannan abin da suke kirkira balbari iya idin zalimun ba abinda azzalimai suke alkawantawa ba abun ba ba wato sashen suka sashe illa gurura sai A azzalimai ba abin da sashen suke riyawa ga sashe in ba rubi ba saboda abin da suke a kansa ba sawaba ba ne ba gaskiya ba ne ba tsaya akan kan abin da Allah ta'ala ya umarci annabawa da manzanni da shi ba haka ubangiji ta'ala ya ce inna allaha yumsiku samawati wal ardh an tazula ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya kame ya rike sama da ƙasa daga gushewa ya hana musu gushewa da Allah ya so su da za ka ga sun gushe take wala in zalata idan har sama da ƙasa suka gushe in amsakhuma min ahadin min ba'ari idan sama da ƙasa suka gushe babu wani wanda zai iya rike su wani ubangiji subhanahu wataala in bancin Allah ba mai iya tsayar da su za ka ga ginin da kun kai da kan kuma sai gagare ku suwa bale abin da Allah ta'ala ya halitta na sama da ƙasa da irin abin da Allah ya tara cikin waɗannan nau'in halitta guda biyu innahu kana haliman ghafura hakika shi ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance halim mai jimrewa ne ghafura mai gafara idan aka ce Allah na da ɗa sama da ƙasa duk sai sun kusanci su ainihi ruguje su tarwatse amma ga yana ana ta Allah ya jimre ya kyale zai kuma kama to insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu na gaba za mu tashi a daidai gaba ta tara wanda kuma shi darasin na gaba shine darasi na ashirin da biyar za mu tashi wurin gabar da malam ibn abi zaidul kairawa ne Allah ya mishi rama yake cewa a walawul asma'ul husna was sifatul ula insha Allah a darasin mu na gaba muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya da Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk